Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 31 25 shida Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye zangon FM na a Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Lahadi goma ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Amurka ta gwala abokan ƙawancenta wajen taron G7 ta ƙi sa hannu a sanarwar bayan taro. an kafa wani asusun tallafawa harkokin ilimin mata marasa galihu a kasashen duniya wajen taron kungiyar g7 inda aka sami dala miliyan 300 kana kungiyar kwadago ta duniya ta ba da rahoton cewa yara miliyan 152 ake tilastawa yin aiki da ya fi karfinsu a kasashen duniya to Allah kyauta kan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa sufeto jiran na 'yan sandan najeriya ya ce dole ne doka ta yi aiki akan kowane ɗan najeriya komai girmansa Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce aikin 'yan sanda ne tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya bi doka da oda. Haka kuma za ji cewa jam'iyyar adawa ta ADP a Najeriya ta ce bata gamsu da kamun ludayin gwamnatin APC ba. abin da ke faruwa a zamfara da birnin gwari abin yana ba bamu mamaki an fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu yau mun waye gari a ce mutum ɗari ake kashewa har yanzu a ce gwamnatin buhari ba ta yi wani abin nan ba akwai matsala a jamhuriyar Nijar kuma wasu jam'iyyun siyasa ne suka kafa wata sabuwar jam'iyyar kawance domin kalubalantar gwamnati daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke na hafsat maina muhammad sai kuma nasiha daga malamai albarkacin watan ramadan amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Amurka ta gwale abokan ƙawancenta a wajen taron kolin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G7 jiya Asabar ta kisa hannu a sanarwar bayan taro bayan da shugaba Donald Trump ya zargi mai masaukin bakin taron Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau da rashin gaskiya da kuma rauni. Trudeau a kalamansa bayan Trump ya tafi ya ce sabon harajin da Amurka ta ƙara kan tama da ƙarafa cin fuska ne abinda ya sa Trump ya umarci jami'an Amurka kada su sa hannu a sanarwar bayan taron da shugabannin ƙasashe bakwai suke halarta taron suka saba fitarwa bisa al'ada. Trump ya buga a shafinsa na Twitter cewa bisa ga bayanai marasa gaskiya da Justin ya yi a wajen taronsa na manema labarai da kuma magana ta zahiri cewa ƙasar canada tana karɓar haraji mai yawa wajen manoman manomanmu amurkawa da ma'aikata da kuma kamfanoni na umarci wakilanmu na amurka kada su sa hannu a sanarwar bayan taro yayin da za mu zuba kudaden haraji kan motoci da suke kwarara kasuwannin amurka saƙon nasa na twitter ya ƙara da cewa prime minister trudeau na canada ya nuna halin tawali'u da sauƙin kai a wajen taronmu na g7 amma ya yi taron manema labarai bayan da na tafi yana cewa harajin na amurka cin fuska ne da cewa ba za a yi wasa da hankalinsa ba ya nuna rashin gaskiya da rauni muna ƙara harajin mu ne a matsayin mai da martani kan harajin kashi 270 bisa 100 da suke karba kan kayayyakin da ake sayarwa na amurkawa dangin madara shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kushe wa matsayin trump da cewa ba za a iya samun haɗin kan ƙasa da ƙasa ta wajen nuna fushi da jefa kalamai masu gauni ba ya bayyana ƙin sa hannu a jawabin bayan taron da trump ya yi a matsayin wani mataki da ya nuna rashin madafa da kuma yin magana da baki biyu shugaba donald trump na amurka ya isa ƙasar singapore domin taron koli da takwaran sa na koriya ta arewa kim jong-un wato ganawar amurka ta ce yana da kyakkyawan ƙwarin gwiwa a kai ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar singapore vivian bakarisha shine ya tarbi shugaba trump lokacin da ya fito daga jirgin shugaban ƙasar amurka air force one yau lahadi kafin isassa wurin taron yau Trump ya kuma bayyana cewa yana kan hanyar shiga wani bangare da ya zamo bako a gare shi domin ganawar ranar Talata. da yake amsa tambayar murya amurka kafin tashi zuwa asiya daga wurin taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na g7 shugaba trump ya ce ina da kwarin gwiwa sosai a kan ganawa tsakanin shugaban amurka mai ci da ɗan iyalin masarauta da take mulkin kama karya ɗaya daga cikin ƙasashen da aka fi wayar mayarwa saniyar ware a duniya na tsawon zuriya uku trump ya ce ya hakikanta kim wanda shekarunsa ba su kai rabin na shekarun shugaban amurka ba yana so ya yi wani abu mai tasiri a ƙasarsa sai dai trump ya yi gargaɗi da cewa kim ba zai sake samun wannan damar ba idan kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu a tattaunawa ba tare da bayyana wannan damar ta bin matakan diflomasiya da amurka a matsayin dama ta farko da kuma ta ƙarshe Kim ya isa Singapore shi ma yau da rana yayin da ake ta kila wakala kan sakamakon tattaunawar da za a yi ranar Talata. Ƙungiyar haɗin kan harkokin siyasa, tattalin arziki da tsaro da ake kira ƙungiyar haɗin kai ta Sin Shanghai ko kuma CSO a takaice. tana gudanar da taron kolinta na farko tun da indiya da pakistan suka shiga ƙungiyar. da masu kula da lamura da dama ke gani a matsayin wani matakin rage tasirin amurka a kasashen tsakiyar asiya ana gudanar da taron kolin ne a birnin qingdao na ƙasar china shugaban ƙasar china xi jinping ya faɗa a jawabinsa na buɗe taro yau lahadi yana cewa ya ce ya kamata mu cewa da tsare-tsaren son zuciya marasa hangen nesa da kuma rashin dama tilas ne mu kiyaye dokokin kungiyar cinikayya ta duniya mu goyi bayan tsarin cinikayya mu kuma gina tsarin harkokin kasuwanci na duniya mai kofa buɗe masu sharhi kan harkokin siyasa suna ganin jawabin na ƙasar china a matsayin shaguɓe bisa abin da ya faru a taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na g7 da aka gudana a canada inda kawuna suka rarrabu tsakanin amurka da abokan ƙawancenta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau ya sanar jiya Asabar cewa an samu alkawuran ba da tallafin kuɗi da ya kai na kimanin dala miliyan dubu ɗari uku domin ilmantar da 'ya'ya mata da kuma mata marasa galihu a ƙasashen duniya. Canada za ta ba da gudunmuwar dala miliyan 300 a asusun kasashen Jamus da Japan da Birtaniya da kuma babban bankin duniya suna cikin jerin waɗanda suka ba da gudunmuwa a wannan asusu. Firaministan ya sanar da haka ne a ranar ƙarshe ta taron kolin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arzikin na G7 da aka gudanar a Quebec. Ƙungiyar mata da suka gana da Trudeau a gefen taron kolin sun yi maraba da labarin gudunmuwa da ta wuce abin da masu kazata za a bayar ta ba 'yan mata a ƙasashe masu tasowa damar neman ilimi a maimakon aure da wuri ko kuma bautar da su in ji wadda ta samu lambar yabo ta nobel malama yusuf zai wadda kuma aka harba a ka a pakistan sabili da yakin da take yi na ganin 'yan mata sun sami ilimi. Daga ƙarshe ƙungiyar ƙwadago ta duniya ILO ta ba da rahoton cewa yara miliyan 152 ake tilastawa yin aiki da ya fi ƙarfinsu inda kusan rabin adadin ke aiki a yanayi da ke da haɗarin gaske da zai iya kaiwa ga rasa rai ko kuma jin rauni. Shekaru 20 da suka shige ɗaruruwan mutane da suka haɗa da ƙananan yara suka shiga wani sahun waɗanda suka yi jerin gwano suna nuna rashin amincewa da yadda ake sa yara aiki da ya fi ƙarfinsu. su. suka je taron kolin kodago na ƙasa da ƙasa da aka gudana a geneva suna neman a kafa dokar kawar da munanan ayyukan da aka tilasta wa yara yi da ya fi ƙarfinsu basurai daga nepal shine yaro mafi ƙarancin shekaru da ya shiga jerin gwanan yanzu ya yi girma ya kuma tuna da yadda ya rika buga tebura yana cewa Ya ce a ci gaba da jerin gwano na kasashen duniya kawo ƙarshen nawaitawa kananan yara da ayyuka muna son ilimi a daina ba ƙananan yara kayan aiki a hannuwansu muna son littattafai kuma muna son kayan wasa. Alheri Grace Abdi kenan ta karanto ma labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla, Speto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya yi bayanin cewa dokar ƙasa dole ne ta yi aiki akan kowane ɗan Najeriya kuma komai girmansa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Ibrahim Idris ke zaburar da wani rukunin 'yan sandan kwanta da tarzoma a nan Abuja, inda daga bisani ya musu jawabi mai cike da yin hannunka mai sanda. Every policeman has a responsibility to ensure that every Nigerian abide by the law. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce aikin 'yan sanda ne tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya bi doka da oda. Kuma 'yan sanda na sanasarai cewar babu wani mutum komai girmansa a Najeriya da yake sama da dokar ƙasa. Tun daga ni kaina da nake shugaban 'yan sandan Najeriya zuwa ɗan ƙaramin mu wato kurtun ɗan sanda duk aikinmu iri ɗaya ne wato tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya bi doka da oda kuma kowane ne shi. Alhaji Ibrahim Idris ya kuma yaba wa 'yan sandan Najeriya bisa abin da ya kira jajircewar jajircewarsu wajen aiki tukuru da kuma rage aikata miyagun laifuka a Najeriya. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja na ganin kalaman na Ibrahim Idris ta wannan fuska. To da farko dai bin doka da oda da kuma tsarin mulki yana ɗaya daga cikin shikan da aka kafa demokradiyya kanta. ko babu wata ƙasa wadda za ta zauna lafiya da ci gaba har sai 'ya'yan wannan ƙasa da hukumomi da gwamnati da al'umma gaba ɗaya suna bin doka da oda. To amma abin bakin ciki shine musamman ma 'yan watannin nan ana yi wa doka da oda a Najeriya karan tsaye. Idan shugaban 'yan sanda ya yi wannan magana, magana ce mai kyau. To amma wasu za su ga cewa kamar yana gugar zana ne tunda shi kansa yana rigima da wani hamshakin jami'in gwamnati wanda waɗansu suke ganin cewa abin da yake faruwa da shi sanata saraki ita da ne saboda haka mutane da dama za su ga wannan magana da shugaban hukumar 'yan sanda ya yi a kan cewa gugar zana yake yi kan cewa duk da girma da kima da mukamin saraki bai fi karfin ya bi doka da oda ba Mai shari'i kan al'amuran yau da kullum, Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti, ya ce dangane da godiyar da su feta jinar yake jami'ansa wannan daidai ne to sai dai kuma. Wato zai gode musu akan abu guda suna aiki a wani mummunan yanayi rashin albashi mai kyau da rashin kayan aiki amma kuma suna iya kokarin su a cikin wannan hali da suka samu kansu kaga dole sai gode musu akan wannan amma maganar cewa wai ayyukan laifuka na, na raguwa gaskiya wannan maganan ba magana ce wadda wai za a ɗora ta akan wani skeli na abun nan ba saboda babu wani bayani da da zai nuna laifuka suna raguwa musamman ma idan mun duba abubuwan da suke faruwa a birnin gwari da zamfara da ma sauran wurare da kashe-kashe mutane ya dawo da sace-sacen su ya dawo kaman wani kaman al'ada a wayannan wurare. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. jam'iyyar adp a najeriya ta ce bata gamsu da kamun ludayen gwamnatin apc ba kamar yadda za ku ji a rahoton da mustapha nasir batsari ya haɗo mana jam'iyyar adp wato action democratic party a najeriya ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin apc ke tafiyar da sha'anin mulkin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Jam'iyyar ta ADP wadda ta gudanar da wani taro Amina ta jihar Niger game da murnar cika shekara ɗaya da kafa jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa da yadda gwamnatin APC ta kasa shawo kan matsalar kisan jama'a a jihar Zamfara da kuma birnin Gwari ta jihar Kaduna. Dr. Haruna Usman ɗan gajere shine mataimakin sakatare na jam'iyyar a Najeriya. Abin da ke faruwa a Zamfara da birnin Gwari abin yana ba mu mamaki. An fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu yau mun waye gari a ce mutum ɗari ake kashewa. Har yanzu a ce gwamnatin Buhari ba ta yi wani abin nan ba akwai matsala kuma ya kamata su gyara kafin lokaci ya yi. a fannin cin hanci da rashawa to ni dai yadda na dauke sa buhari yana fada da wanda su, eh, wanda ake kira corrupt people amma ba yana fada kan corruption ba ko kuma cin hanci ba yanzu muna magana shekara uku in ka duba ma me aka yi in ma ana yaki da rashawa din kuma in ka duba najeriya da take eh, yaki da cin da cin hanci da rashawa ya kamata a fara shi tun daga gidajen mu ne ya kamata su koma su koma drawing table su yi gyare-gyare ta shugaban jam'iyyar ta ADP a nan jihar Niger, Tanimu Sarki Kwamba, ya ce suna cikin wani yanayi na farin ciki akan cika shekara ɗaya da kafa wannan jam'iyya tasu. Gaskiya yau muna farin ciki sosai domin yanayin inda wannan jam'iyya ta kai ga yau. Kuna da ƙwarin gwiwa na samun nasara kuma shekara mai zuwa zaɓe za a yi. Ai mu kai ma da ganin wannan wuri za ka yadda da cewa a shirye muke domin zaɓe mai zuwa. Cikin jawabin ka ka taɓa batun gwamnatin jihar Niger a ku nuna rashin gamsuwa da wasu abubuwa da suke gudana. Ai wannan gwamnatin ga kuɗi na ta shigowa amma kuma muna expecting cewa za ga aiki ne sosai hurjanjan domin yanayin yawan kuɗi da ke shigowa amma sai kuma ina babu ayyukan. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk wata matsala da suke fuskanta a yanzu sun gaje ta ne daga gwamnatin baya. Wahalar da muke a yau wahalar je muke. Wasu abubuwan da muke yi yau inda tun shekara goma sha shida an yi ah, yanzu da an yi gyaran makarantu shekara goma sha shida me kani gyaran makaranta yanzu ba sai wani abu daban ba da an yi gyaran ruwa shekara goma sha takwas da suka wuce me kani kashe kuɗi wajen biliyan uku yanzu sayan injina na ruwa biliyan uku da na kashe kuma ba a ba haka kuma asibiti amma mun zo mun ja layi duk ayyukan da aka fara tun zamanin kure zuwa zamanin babangida aliyu muna yi hanyoyin da aka ci babangida ya fara mun karasa su aikin ruwa da kure ya fara allah ya ji kanshi wanda yake gwamnatin pdp ta karɓi hannun shi suka yi banza da aikin mun karasa ta mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari. To idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma wasu jam'iyyun siyasa ne suka kafa sabon gungun kawance a ƙarƙashin jagorancin tsohon ministan harkokin waje Alhaji Ibrahim Yakuba da nufin kalubalantar gwamnati mai ci. To ga na Barma da ƙarin bayani. jam'iyyu shida da wata kungiyar farar hula ɗaya ne suka kafa wannan sabon kawance na front patriotic pour la patrie et le peuple da nufin kawo sauyi a tafiyar siyasar jamhuriyar nijar. bayan da suka ce sun lura da barazanar da demokradiyya ke fuskanta a yau a wannan kasa Ministan harkokin waje mai murabus Alhaji Ibrahim Yakuba wanne aka dora wa alhakin jan akalar wannan kawance na cewa ba za su ci gaba da zuba ido suna kallon ana ci gaba da aikata rashin gaskiya ba. In ka san kangin eh, da mutane suka shiga baka yi tsammanin shi ya kamata a sa gwamnati ta yi gyara halayen da talakawa suke mu tashi mu ce kuɗi akwai inda ya kamata a sa su don talaka samu sauki. akwai abin da ya kamata a idan talakai san ana kula da shi shine na fara na biyu shine mu kare demokrasiya saboda demokrasiyar Niger ita tabba wannan ma'ikanta dama su zo su samu iko amma tun da suka zo ba su da wani mahimmanci da suka ba demokrasiya yana an ɗauko dokoki iri-iri na a samu a taushe mutane duk gwamnatin da yake demokrasiya idan ya ɗauki doka an ce ba ta da kyau a'a ba zuwa kake kaɗar mai mutum ba ko kai cikin rami ka jewa demokrasiya ba hukuncin kun fai kun bane a demokrasiya idan ka ɗauki doka in ta kawo matsala to tauna ake saboda dan talakawa ne ake jagoranci gudunmuwar matasa a wannan sabuwar tafiya ya zama wajibi muddin ana son a ga cikakken sauyin da ake fata in ji shugaban jam'iyyar MDR Tarna Dr. Adal Rubai matasa tun da gobe nasu ne yanzu sai sun fito da kansu su yi eh, exit Niger ya zamanto demokrasi ta tabbata nan kuma ba wanda za a ma wayo election prochain ya zamanto jeunesse ta Niger ta fito ta ce ma kowa da kowa lokacin ta ne ya kai wa'yansu ya kamata su je su futa Tarihi ya yi nuni da cewa jam'iyyun siyasa a nan niger kan yi haɗin gwiwa da kungiyoyin hararen hula a duk lokacin da aka lura cewa demokradiyya ta shiga wani hali. Dalili kenan da ƙungiyar farar hula ta kadar ta amincewa ta yin shiga kawancen Front Patriotic in ji shugabanta Abdulmumuni Usman. mu ga mu muka yi muka ce kasa babu adalci cikinta me ya kamata tsakanin mu muyi ku 'yan siyasa cikin neman iko da yin iko wani engagement za ku ɗauka bisa talakawa mu 'yan society civil za mu kama ayyukan ba tare da ku don wannan demokrasi ta sake kuma radda Allah ya ba ku iko kuma talaka adalci ku kakar da muka zo za mu kama ai wannan kwamba don demokarasi ta sake jam'iyyar MPN kishin ƙasa da ke matsayin madigar jam'iyyun wannan kawance yana ganin alamun haske sosai a wannan sabuwar tafiya in ji mataimakin shugabanta korone masani siyasa a cikin duniya duka gudu ne na kilo 42 shine ake ce ma course de fond in kace ce za ka kilo 42 da gudu ka ɗauko gudu kwarai-kwarai baka yin goma kaka faduwa amma in ka taya a sannu sannu ai waɗannan nan suna iko kakala suka fara ba sannu sannu suka fara ba to mu mun san da mu hoke gaskiya mun san kuma abin da muke cikin gaskiya ne muke shi da wannan ne ba mu da shakku insha Allah Allah zai hido gaskiya mun so jin matsayin jam'iyyar PNDS mai mulki akan wannan sabon kawance sai dai hakan bata samu ba saboda wani kakakinta Alhaji Asmanu Muhammadu da muka tuntuba ta waya wayar sa ba ta shiga Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar To a gaida Sulamu Mina Barma. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogon mana cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe. Ga shirin na gaba. Sun Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. Ne watakin lokacin da ya bar Najeriya ya tafi da wani buri ne daban irin abin nan da Bahaushe yake cewa hangen kitse ake wa rogo. Ana ta koke-koken cewa shaye-shaye ya addabi al'umma. To ina gizo ke saƙa ne ta yaya ake fitaucin miyagun ƙwayoyin kuma me hukuma ke yi kan fitaucin ko safarar miyagun ƙwayoyin. Ga hirar da wakilinmu a Abuja Nasir Adamu El Hikaye ya yi. da Alhaji Lawan Hamisu babban jami'i da ke kula da filin saukar jiragen sama a Abuja. Nasiru gare ka. Kasan akwai makamar aiki akwai kuma su al'amura da ake kira kamar tradecraft da turanci in baka manta ba ka ambaci inda aka fito da wannan kayan kusan brazil musamman sao paulo ta yi kaurin suna a wannan yankin amurka ta kudu a kudancin amurka kusan su ne major transit daga hodar da take fitowa daga colombia take fadowa brazil so kusan yawanci duk kame-kamen da muke yi na cocaine hanyar da suka biyo wa ita ce hanyar brazil to kaga tun daga nan an fara ankarar da mu cewa in mutum ɗari ne za su biyo jirgin nan to lalle mu lura mu kuma yi la'akari da wannan mutum ɗayan ko biyu ko ukun da za su fito daga wannan bangaren to kaga wannan ita ce madogara ta farko na biyu kuma shine ya taho da wata haja hajan nan shine kamar takalma kamar yadda kuka ji hanyoyin sada labarai kamar da muka ambata abin nufi a shine takalma ne ya shigo da su wannan takalma in ka ɗauka gaba ɗayansu sai ka ga a ah, in ka kiyasta kuɗaɗen da ya kashe daga najeriya ya je istanbul ya zarce brazil ya dawo wannan takalman in su za a kai kasuwa babu kuɗin ma ba zai fito lantana ya maganar riba to tun daga nan lalle ya kamata akwai wani abu a ɓoye wannan shi ya ƙara tunzura mu cewa lalle ya kamata a ƙara bincikawa abu ɗaya dai shi ne mutane da nake son su fahimta shine ba yaƙi da kaɗai najeriya ba domin in ka lura shi wannan mutum cewa abin da ya gaya mana shine ba zaunannen najeriya bane shi zaunannen kasar brazil ne dan najeriya ne amma mazaunin kasar brazil na abin nufi shine watakin lokacin da ya bar najeriya ya tafi da wani buri ne daban irin abin nan da bahaushe yake cewa hangen kitse ake wa rogo kusan abin da ya faru kenan ya tafi brazil da zimman neman kuɗi can ya je ya ga uwar bari ya ga cewa wannan turba ta ki bullewa domin a cikin bayanan da yake nuna mana shine wani ne ya masa alkawarin cewa yanzu najeriya an fara samun sa'ida gare ya dawo za a bashi kuɗi in ya zo ya dawo da sana'arsa da yake yi ta spare part ɗin motorcycle wanda ya ce shekaru biyu uku baya babu su saboda irin dokokin da aka rinka kirkiro a wasu jihohi da suka hana cinikayya irin ta babura to yanzu shi a nasa tunanin a iya abin da ya sani shine in ya samu wannan kuɗin zai dawo ne najeriya domin ya dawo da wannan sana'a ga ma'ana ya kamata jama'ar mu wanda suke diaspora irin mazauna can kasashen su rinka ilmantar da sauran mutanen da suke da sha'awar zuwa cewa a'a ba fa abin da suke hange ba ne a turai yanzu zamani ya canza ba ma brazil ba ko ina wurare da yawa suna fama da irin matsalar tattalin arziki saboda haka in ba kai a hankali ba kana tunanin zuwa ka je ka samu sana'a to lalle abin da zaka buge da yi kenan don yawanci muna irin samun matsala musamman ibin ɗalibanmu za ga ɗalibi ya tafi da zumma cewa karatu malaysia amma daga ƙarshe ko greece daga ƙarshe sai ka ji abin ya buge da tallar kwaya akan titi to kaga irin wannan matsalar ba wai daga nan kaɗai take ba a'a ya kamata ah, jama'ar mu da suke can zaunannin can su rinka yawan jawo hankulan yan uwansu domin kamar cirani ne duk wanda ka ga wani ya tafi wani gari a kowane riga shi zuwa so wannan wani riga shi zuwa da yake da hujjar zuwa ya kamata ya nuna masa a'a ba yadda yake hange bane wal ba za ka iya cewa wal na ji daɗi da ce ba matasa kaɗai ba domin in baka manta ba kwanakin baya wata ma muka kama mace za ta je saudi arabia a shekara kusan hamsin da wani abu daga wannan ba za ka kira ta matashiya ba kuma saudi arabia karewa ma kisa ne so um, abin da yake faruwa shine babu kana'a babu koshin zuci kuma akwai rashin fahimta da rashin ilimi da zarmiya kusan wayannan abubuwan su suka taru gaba ɗaya suke ingiza mutum ga irin wayannan matsaloli domin zai rinka hangen kamar zai kai amma ba lalle ba ne kusan wannan shine hujja um, su kuma kamar wasu kasashe da kake magana babu wanda yake daukan kwaya a ko'ina duk duniya yana talla yana cewa kwaya na dauka duk wanda ka gani akwai wata siga da ya bi akwai wata shiga burtu da ya bi ta samun ya ga wala Allah can ya zille ko kuwa ya yi kokarin ya ko zai iya zille a nan duk inda kaji ana maganar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi yawanci ire-iren wannan matsalolin ne sai kuma in aka samu matsalar rashin gwamnati karfa kamar irin inda aka samu irin yan irin yan taware kamar matsalolin da aka samu a Colombia to ire-iren wannan inda ka samu irin wannan to duk inda dan kwaya yake yana son a samu irin wannan raunin domin ya ci gaba da harkokinsa shi yasa kaga aka fi samun matsalar daga irin wurare irin su colombia da kuma afghanistan ita afghanistan ana yawan samun heroin ne bayan irin la'akari da muka yi da kayan lokacin da kamar yadda nake hira da kai shi ma ina lura da yanayin yadda fuskarsa take da yadda zai bada kansa shi da kansa zai nuna mun cewa lalle yana da matsala saboda haka wannan shi zai kara bani kwarin gwiwa cewa in ɗauke shi zuwa mashin jakan kuna uku gare shi jaka ɗaya tarkacensa ne na sawa a ciki jaka biyu da takalma ne ciki takalman kuma abin mamaki kusan in ka je mu nan za ka tsince su a kan naira ɗari bakwai ko dubu ɗaya saboda haka duk ga mai hankali in ya duba zai ga ah, ya za a yi karin ka ɗauko hajar da kuɗin ka ma a iya tunaninmu ba zai fito ba balantana har kai tunanin neman riba lalle akwai matsala a ciki akwai abin da kuke kira lauje cikin nadi bisa ga dokokin najeriya in an samu irin wannan mai yake iya hawa kan mutum aka same shi da laifi eh, ya danganta domin abin da ke faruwa mu dai zamu gurfanar da kai ga gaban shari'a ana gaya maka cewa kawai misali su za su iya ɗauka takalmin yana da wata daraja a najeriya kawo ku mu a nan mu yana zuwa muka gano cewa wannan takalman iska ne to Dalla, masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da julie gresham da ta ba da umarni ni hafsat maina muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsa albarkacin watan Ramadan ga nasihar daga malamai. Uh, sunana uh, Abubakar Abdullahi Diyar wanda an sani da Sheikh Diyar. To alhamdulillah haƙuri dai kam ai sifofi daga cikin sifofin Allah ne Allahu sabur. Sai sa Ubangiji ya ce mana inna mai yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. In Allah ya baka haƙuri ya yi maka babban baiwa ba abun da ya kai haƙuri bayan imani ga Allah subhanahu wa ta'ala musulmi mu dinga yi haƙuri da juna haƙuri yana da wahala abin da yake da wahala abin da yake da nauyi shine ake yin hakuri a kai hadisai da yawa sun yi bayanai akan hakuri mumini wanda yake tsoron Allah ya kamata ya siffanto da hakuri so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mutum ne mai haƙuri sahabbansa mutane ne masu haƙuri annabawan Allah suna da hakuri wato haƙuri wani abu ne zai zo maka wanda zai tar maka hankalinka zaka ka ka mayar da martani akan abun amma sai ka bari kai yi haƙuri ka danne so abun da haƙuri zai baka wato rashin hakuri ba zai baka ba annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam cewa yin haƙuri yin haƙuri yin haƙuri duk wanda yake da haƙuri haƙiƙa ya siffantu ɗaya daga cikin siffofin Allah subhanahu wa tabaraka ta'ala mutane masu haƙuri wato Allah yana saka musu ranar tashin kiyama wato sakamako ninki ba ninki ubangiji Allah ya azirta mu da haƙuri to amin Allah ya sa mu dace to da wannan ko muka zo ga mu na ƙarshe labarai a takaice amurka ta gwala abokan kawancinta wajen taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na g7 jiya la'asabar ta ki sa hannu a sanarwar bayan taro bayan da shugaba donald trump ya zargi mai masaukin bakin taron prime minister kasar canada justin trudeau da rashin gaskiya da kuma rauni shugaba donald trump ya isa kasar singapore domin taron koli da takwaran sa na koriya ta arewa kim jong-un a ganawar da amurka ta ce yana da kyakkyawan kwarin gwiwa a kai To madalla masu sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safa a ugun Najeriya da Nijar karfe biyar a wawan gana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul da ta na gabatar da shirin da kuma fatuwar da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Santos nisar fili hashin Gumul ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya. Salamu alaikum.